Hukumomin kiwon lafiya a Agadas da ke arewacin Nijar sun ɗauki matakin ba da tsaro a asibitoci domin kare lafiyar masu shigowa da kuma marasa lafiya, inda hukumomin suka ɗauki matakin haramta sanya niqab ga mata da ma wasu abubuwan da ke rufe fuskokin jama'a domin tabbatar da tsaro a cikin asibitoci. Fima Jibo, shugaban babbar asibitin jihar Agadas ya yi ƙarin bayani kan matakin. Dokokin da an ka ɗauka, dokoki na na tara na da tsaro. Kun san cikin zamanin da muke yanzu akwai matsala ta tahiya da tsaron kasa yau yadda muke tahi sai an kula da duk mai shiga inda mutane ke taruwa asibiti in an zo in mutum ya zo lullube ba a ganin huskar shi ba za a raida da shi ba ya kamata a ce in mutum zai shiga cikin ofitar ya saki huska in mutum ya saki huskar shi an san wanda an gani eh, amma in mutum ya zo a lullube za a kawo jin tsoron shi tsaron ƙasa kuma yana kawo da sai an shiga shakkun kowa duka wanda ga shigowa cikin inda al'umma ta taru kwarai wannan matakin da ya haifar da cece ce a tsakanin mata inda suke bayyana ra'ayoyinsu mabambanta dan an ce ki fidda ka a ga fuskar ki wuce ba matsala bane ni da nan nazo likita da nazo likita aka ce min dage ikab kawai saboda wannan abin da aka ce kawai ni kuma ban iya daga ikab kawai na tahiyata gaskiya abin da suka min ya bata min rashe sa na tahiba ma ga mutunan ba da an ce ka fidda bai zama wani lahani dole ne in ba a sa tsaro ba kenan ba a samu a kiyaye irin waɗannan abubuwa da suke faruwa ko yaya masu sharhi ke kallon wannan matakin muhammad Muhammad Dilla mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum. Wannan mataki ne mai kyau banda likita duk inda al'umma ke gamuwa ba aka ɗauki wanga mataki ma babba matsala ba ce saboda duk kariya kan mu ci Balle irin wanga yanayi da ake ciki yanzu saboda harkoki sai a hankali gaskiya saboda komi na iya faruwa Allah kiyaye. Mutane sai su yi amfani da wannan dama su cuta ma al'umma saboda baka san kowa ne ne bai shiga da wanga baka shiga. In mace na da liƙab ka iya gane mace ce ko namiji idan ka ga yana da kyau a ɗauki mataki mai kyau irin wannan. Gani yadda ake fuskantar matsalolin tsaro a ƙasar Nijar yasa ƙungiyoyin addinai suka ba ba da goyon bayan su ga wannan matakin fujaji a har shugaban gamayyar kungiyoyin addinai na kasar nijar mu muna goyon bayan duk abin da zai ka tsaro bisa kasa ko sunne za a shiga ya kamata akwai masu sa ido ko masu binciken mutane a wannan wuraren saboda mi saboda yanzu musa an aka banna ta shafi kowa da kowa kuma za a gani laifin hukuma a ce ba ta yi sakaki ha abu ya faru hukumomin kiwon lafiya su yi kira ga al'umma na su ba su goyon baya don cimma gurin da suka sanya a gaba a fannin tsaro. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga agadas Jamhuriyar Nijar.